Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na safiyar yau Juma'a 29 ga watan Satumba shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ta farko ga hafiz da kanin labarai sojojin da ke mulki a nijar sun ce an kashe sojoji da dama a harin da 'yan bindiga suka kai musu sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto ya faɗa a ranar alhamis cewa sojojin ukraine suna samun galaba a hankali a yayin da ake gwabza kazamin faɗa wani harin kunar bakin wake da aka kai da mota ya yi sanadin kashe mutane shida yayin da dakarun somaliya suka yi nasarar dakile wasu guda biyu a tsakiyar kasar to kanin labarin kenan aka saurara a bangaren rahotanni kuma za a ji cewa cutar mashako ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutum 400 a najeriya ko me masana ke cewa game da cutar yakan shafi wurin makogwaro da baki da wurin numfashi kwakwalwa zuciya yakan iya shafar koda a cuta ce mai hatsarin gaske sannan kuma yayin da wasu al'umman musulmi a faɗin duniya ke bikin maulidi birnin madina kaula ya karbi baki daga sassan duniya daban-daban waɗanda ke cewa duk inda al'umma suka taru to rahama ta gama sauka kuma ci gaba da haɗin kai ya gama sauka tattalin arziki ya gama gyaruwa harkokin siyasa da zamantakewa sun gama gyaruwa to muna kuma tafi da shirin manuniya na isa lawal ikara wanda a yau ya yi duba a kan shari'ar gwamnan jihar kaduna da kuma komawar majalisar a najeriya aiki albarkacin wannan rana ta juma'a kuma za mu kawo muku nasiha daga malamai amma fa kafin nan za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya akalla sojojin nijar sha biyu ne suka mutu bayan wani hari da ɗaruruwan mahara ɗauke da makamai suka kai a kan babura a yankin kudu maso yammacin ƙasar a ranar alhamis kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar da ke yammacin afirka ta faɗa a cikin wata sanarwa sanarwar ta ce sojoji bakwai ne suka mutu a fafatawar yayin da wasu biyar suka mutu a wani haɗari da ya ritsa da su yayin da suke kai ɗauki domin ƙarfafa rundunar da aka kai wa harin an kai harin ne a garin kan daji da ke da tazarar kilomita 190 daga yamai babban birnin ƙasar kusa da yankin kan iyaka da mali da burkina faso da niger da ke zama cibiyar tashe-tashen hankula a yankin sahel a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan tun da farko a ranar alhamis wasu majiyoyi uku ciki har da wani babban hafsan soji waɗanda suka buƙaci a sake sunan saboda ba ba su izinin yin magana da manema labarai ba sun shaida wakilin kamfanin dillancin labarai na reuters cewa an kashe sojoji a aƙalla goma sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta neto jens stoltenberg ya faɗa a ranar alhamis cewa sojojin ukraine suna samun galaba a hankali a yayin da ake gwabza kazamin fada kuma a yaushe yana kira ga kawayenta da su ba da ƙarin taimako inganta samar da kayan tsaro da kuma hanzarta kai makamai zuwa ukraine stoltenberg ya shaida manema labarai a kib cewa ƙara karfafa ukraine zai kawo ƙarshen mamayar rasha da yake magana tare da shugaba vladimir zelensky stoltenberg ya ce neto tana da kwangiloli da ta tsara na dala biliyan biyu da ɗigo biyar na manyan harsasai na Ukraine. Stoltenberg ya ce yana daga cikin muradin tsaro na NATO a ga cewa an samar wa Ukraine abin da take bukata domin samun galaba a yakin a Amurka yayin da gwamnatin tarayya ke shirin yiwuwar rufewa taimakon da kasar ke bayarwa a yunkurin yakin Ukraine na iya yin ƙasa a cewar mataimakiyar sakataren yaɗa labaran Pentagon Sabina Singh Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane shida ne suka mutu yayin da wasu fiye da goma suka jikata a wani harin bam da aka kai da wata mota a ranar Alhamis a jihar Hishabele da ke tsakiyar Somaliya a cewar jami'ai. wanda ya aikata wannan aika-aikar ya kai ke ci wata kasuwar nama mai cike da hada-hada a garin bolobardi mai tazarar kilomita 220 daga arewacin magadishu sadam kabdi lido magajin garin ya ce jami'an tsaro sun buɗe wa ɗan ƙunar bakin waken wuta kafin ya kai ga cimma burinsa amma ya tayar da bama-bamai a kusa da wani shingen bincike na 'yan sanda. mutane kusan shida ne suka mutu sannan wasu fiye da goma suka jikkata ciki har da yara da jami'an tsaro fashewar ta lalata yankin kasuwancin baki daya da wasu gine-ginen gidajen zama in ji lido shingen binciken yana kusa da kasuwan naman nan ba da jimawa ba hafiz zai karanto mana sauran labaran amma kafin nan Za mu nufi Najeriya inda tun bayan da aka samu ullar cutar mashako a watan Disambar shekarar 2022 a kasar ake kokarin wato samo hanyoyin dakile yaduwarta sai dai yanzu abin ya fara zama abin damuwa ga hukumomin lafiya da sauran masu ruwa da tsaki a bangaren lafiya sakamakon yadda cutar ke ci gaba da yaduwa a cikin al'ummar kasar. Ga Hawa Umar da ci gaban labarin cikin wannan rahoton. A halin da ake ciki yanzu ana zargin mutum dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar da tamanin da bakwai sun kamu da cutar ta mashaƙo yayin da aka tabbatar da mutane dubu bakwai da ɗari biyu da biyu a ƙananan hukumomi ɗari da biyar daga jihohi goma sha takwas da ke faɗin ƙasar sun kamu da cutar inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutum ɗari huɗu da hamsin da uku a Najeriya. Kashi saba'in da uku cikin ɗari na waɗanda suka kamu da cutar yara ne daga shekara ɗaya zuwa shekara goma sha hudu. Jihar Kano na daga cikin jihohin da cutar ta fi kamari. Sauran jihohin dai sun hada da Yobe, Katsina, Borno, Kaduna, Jigawa, Bauchi, Legas, babban birnin tarayya Abuja, Gombe, Oshun, Sokoto, Niger, Cross River, Enugu, Imo, Nasarawa da kuma jihar Zamfara. Daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja, Dr. Abdullahi Bula Magarba ya ce hukumar su da sauran masu ruwa da tsaki a bangaren bangaren lafiya sun ɗauki dukkan matakan dakile yaduwar cutar inda tuni aka fara ba da rigakafin cutar a wasu jihohi. Muna aiki a kafada kafada da wannan cibiya da muke kira NCDC da sauran hukumomin lafiya sannan kuma da sauran ma'aikata ƙungiyoyin agaji da ake da WHO da kuma wato ƙungiyar ita ma ta UNICEF a cikin ayyukan da muke yi har da rigakafi. Yanzu ma duk shirye-shiryen ana can ana yi a jihohi kamar guda bakwai sun hada da jihar Bauchi, jihar Yobe, jihar borno katsina akwai kano a sannan kuma akwai jigawa da kaduna saboda haka zuwa ladi kamar kano za su ga irin wa'annan masu sa ido din sun zo don a tabbatar da cewa an ba yara wanda yake kashi biyu ne kafin to wannan shine matakin da muka dauka kuma su ma sauran ba wai dan mun zaɓi bakwai din bane a saboda cutar wato ta fi kamari shi sa muke son mu dakile ta sannan kuma su kuma sauran ma dai muna yin duk abin da ya kamata mu musu kamar na faɗakarwa da kuma duk matakan da za a iya dauka kuma duk lokacin da ita wannan wannan allurar ta zo a su din ma za a samu. A nasa bangaren Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizami a Abuja ya ce cutar ta mashako na farawa ne da mura da zazzabi ya kuma jaddada hatsarin cutar tare da ba da shawara don ɗaukar matakan kariya. Mashako wata cuta ce da ke yaduwa cikin al'umma yakan shafi wurin makogwaro da baki da wurin numfashi kwakwalwa zuciya yakan iya shafar koda a cuta ce mai hatsarin gaske wanda za ta iya kisa yawanci tana farawa ne da kamar dan mura haka dan zazzabi da ciwon kai sai kuma tari tana da matukar saurin yaduwa duk lokacin da mutum ya ga yana da wani dan mura haka da tari yawanci al'ada mutane ba su dauka cuta ba ne saboda haka yana da kyau mutum ya dau ɗabi'ar cewar idan kana da irin wannan dan zazzabi yan mura to ka dan dau matakan karka yada cikin al'umma saboda baka san abin da zaka iya yadawa ba. Hakan dai ya biyo bayan yaƙi da Najeriya ke yi ne da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro, zazzabin lasa da kuma kwalara da sauransu. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hawa Umar da wannan rahoto. To kada a sha'afa masu sauraro shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga Hafiz ya dawo da karashin labaran duniya. An tabbatar da mutuwar mutane uku bayan da wani dan bindiga ya yi harbi a wani aji a haraba asibitin wata jami'a da kuma wani gida da ke kusa a ranar Alhamis a birnin Rotterdam mai tashar jiragen ruwa na kasar Holland. wanda ake zargin ɗalibin jami'ar ne mai shekaru 32 da haihuwa ya kashe wata mata 'yar shekara 39 da ke zaune a unguwarsu tare da yi wa 'yarta 'yar shekaru 14 mummunan rauni daga baya yarinyar ta mutu a asibiti a cewar 'yan sandan kasar ta holland daga nan ne wanda ake zargi ya kona gidansu kafin ya je cibiyar kiwon lafiya ta jami'ar erasmus inda ya harbe wani malami mai shekaru 46 a cikin wani aji har lahira ya kuma cinna wuta a asibitin bayan harbin da ya yi sanadin kashe mutane na 'yan sanda ba ta bayyana sunayen waɗanda aka kashe da wanda ake zargi ba 'yan sanda sun umarci ɗalibai ma'aikata da masu jinya da su tsere daga ginin asibitin daga ƙarshe wata gobara ta tashi a wata masana'antar kera batirin mota mallakar ma'aikatar tsaron iran a karo na biyu cikin ƙasa da mako guda kafofin yada labaran ƙasar sun ce babu wanda ya samu rauni a gobarar da ta tashi a ranar alhamis a wani wuri da ake ajiye sharar robobi kafofin yada labaran iran sun yada hotuna da faifan bidiyo na wani curin hayaki a arewacin tehran babban birnin ƙasar ita dai iran ta ga jerin gobara da sauran munanan tashe-tashen hankula a cibiyoyin sojinta cikin 'yan shekarun baya-bayan nan hukumomin kasar sun dora alhakin wasu abubuwa da suka faru a kan isra'ila amma akwai wa tsauraran takunkuman kare tattalin arziki da kasashen yamma suka ba ma kasar na daga cikin abubuwan da suke ta'azzara ire-iren waɗannan haɗura. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda zai kai mu kasar senegal inda a kowace shekara birnin madina kaula ake karbar baki daga sassan duniya domin bikin fiyayyen halitta wakilin muryar amurka redwan abbas ya halarci taron na bana ya kuma yana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton A ranar Laraba 27 ga watan Satumba shekara ta 2023 aka yi bikin maulidin annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a madinati kaula a ƙarƙashin taki. A haƙiƙa Ubangiji Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku yi salati zuwa ga manzon Allah sa'an nan ku girmama shi. Dangi da almajiran Shakka Ibrahim in ya sun ka shirya bukin yadda sun ka saba duk shekara. sai dai kash tawagar mu daga kasar ghana ta yi fama da matsaloli iri-iri a hanya yadda sai da muka kwashe kusan kwana shida a tafiyar da dududu kwana uku ake yin sa a dalilin rashin kyawun hanya da matsaloli na jami'an shige da fice da kuma 'yan mun ɗin burkina faso mali da senegal kanta ta ce mu wasu mutane ne daga wata duniyar ta daban ba afirka ba ala kulli halin bikin maulidin ya ƙayatar ainin ganin ba abin da aka ta sa a gaba kamar karatun Kur'ani mai girma karanta tarihi da ɗabi'u na fiyayyen halitta da kuma gabatar da ƙasidu. kasar gambia ya bayyana dalilinsa na halattar bikin ibrahim kuma ya zo ne saboda maulidin shi ibrahim da ta wasu kenan soyayya annabi muhammad watan da aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam watan abin nema da ake nema duniya da lahira shine manzo allah sallallahu alaihi wasallam shaukin wannan da soyayyan wannan kuma yana shi ibrahim shi abin da ta so da shehu ko da malam ibrahim da aka fi sani da mudarris wanda ke da zama a kasar amurka ya kawo mini kujojinsa. na yin bikin haikuwar annabin tsira Annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa ya fi kowa duniya to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke sa ya samu natsuwa ji daɗi kamar jin tarihin sauran annabawan da suka shige ko kuma hakanan ne allah yake cewa cikin Kur'ani. wa kullum kullum ne na kusu alaika min alba'in rusul ina zuwa in baka tarihin sauran annabawa ma biki bihi fu'adaka abinda zai bar zuciyanka na so ya ji daɗi to in kuwa annabawa sallallahu alaihi wasallam tare da yafi su jin tarihin su ya sa ya samu natsuwa ji daɗi ina ga shi annabi ko mu musulmai sallallahu mu zo na muna jin tarihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganin irin yawan jama'a a wurin bukin na kwadaitu ji daga professor abubakar abubakar ya wala na jami'ar dan fodiyo sokoto ko mai yiwuwa za yi amfani da yawan jama'a nan da ke kalantar bukin a kyautata halin rayuwar al'ummunmu da tattalin arzikinmu sai ya ce duk da al'umma suka taru to rahama ta gama sauka kuma ci gaba da haɗin kai ya gama sauka tattalin arziki ya gama gyaruwa harkokin siyasa da zamantakewa sun gama gyaruwa yanzu na ɗaya nan zumuntar da za ta haɗu tsakanin mutumin mali da na najeriya da ta gana allah ga sai a tattaunawan ma da za ku yi ka ji halin da mutumin gana yake ciki da halin da mutumin najeriya yake ciki tasirin ta a wajen development na ɗan adam ba ƙaramin lamari ba ne unity da ake nema da kau da matsaloli na zamantakewa irin wannan zaman yana yana taimakawa kwarai wajen ganin dai ka cokan bakin maulidin kan addini ya ta'allaka masu shirya taron sun ware wata rana ta daban don yin wani taro na wakilan kasashe daban-daban inda za a duba halin rayuwa da tattalin arzikin al'umma musulmi baki daya radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka daga madinatu kaula kasar senegal A gaida a bas da wannan rahoto. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe daya da minti goma sha shida na dare. Ga shirinmu na gaba. Manuniya. hatta shugaban ƙasa idan ya gama shekara hudun shi abin da yake samu baya kai miliyan goma sha biyu shugaban kasar najeriya shugaban hukumar kula da ƙayyade albashin masu mukaman siyasa kenan ke musalta zargin zare zallan dukiyar da ake wa shugabannin siyasa game da hukuncin kotun tsaron karar gwamna a jihar kano ta yanke hukunci a jihar Alhamis kuwa bangarori biyu ne ke kirarin cewa kowannen su yayi wa takwaran shi kasa kasa ai ta riga ta kori karar daga farko sau da aka shiga wancan ne mafi rinjaye mutum biyu suka ce a je a sake zaɓe a wayannan akwatin hukuncin kotu shine na majority hukuncin yanda muke yanzu shine a je a sake zaɓe a jihar sai dai kuma tun wani lauya mai zaman kanshi ya ce ai akwai sauran magana a ƙasa saboda wannan rudani abin da zai faru shine dukan su biyun za su yi appeal appeal din shine ake kiran shi cross appeal kotun ɗaukaka ƙara ita ce za ta iya zuwa ta kawo daidaito ta daidaita su ashe dai idan an ɗaukaka ƙara bayan karkare ƙararrakin a gaban kotunan saran ƙararraki a jihohi a kashe dai idan an tafi gaba gaban kotun ɗaukar ƙara ba a zuwa da sabbin hujjoji in ji farfesa. Ba wanda zai kawo wani abu sabo a gaban kotu. Za a duba rekod abin da yawa kana a kotun shari'a zaɓe ta Kano ita a kansa za a duba a nan za a tsaya. Waɗannan ba so mun ta muka tattaɓa cikin tarin miliyon da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku cikin tsantsar harshen Hausa. Shiri na ɗari da talatin da bakwai cikin jerin shashiryan manuniyan da ke son ganin duniya na tafiya da matasa. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin ƙwaƙulo matasan don tafiya tare da kuma dukkanin ɓangarori a Najeriya ne ya sa majalisar ƙasar da ta dawo hutu ta ce ayyukan da ke gaban ta fa sun wuce wasa. Sanata Abdurrahman Suleiman Kawu Sumelan jihar Kanawa ya ce babu yadda za a yi suna ji suna ganin gani su bari a yi wa Najeriya illa a matsayin su na 'yan majalisa. Matsaloli ne guda uku kwarara da suke damun kasar nan. Akwai dai harkar tsaro wacce ta haɗa ko ina da ina a kasar. Ko ina da kukan da ake yi ya za a iya yi a ga an fita daga cikin wannan matsalolin. Na biyu akwai magana tattalin arziki wadda tana da alaka da tsaro din. A dole ne majalisu ko majalisa ta yi kokarin ganin yadda za ta haɗu da bangaren zantarsuwa don a gyara tattalin arzikin nan a samawa 'yan ƙasa sauki. Sai abu na uku da ba kowa ne yake hango shi ba shine ya za a iya yin tsarin da kowa zai yarda cewa kasar nan tasa ce ya za a dakatar da tsarin da wasu 'yan bora ne wasu 'yan mowa matukar kasa ta tafi a haka to ina ganin akwai gagarumar matsala da gibi a dole ne mu sa ido akan yadda da ake rabon tattalin arzikin ƙasa in an kawo kasafin kuɗi kowanne yanki mai ribarsa yadda ake rarraban matsayi a ƙasar can ya samu can ya samu ko can bai samu ba dole majalisun ƙasar nan su sa ido tabbatar da cewa ana yi ko ina adalci haka dole a wajen naɗawan nan sai ka kula da abin da ya fi kowanne muhimmanci a wajen mutane addininsu duk irin wannan abubuwa ne da ya kamata ita majalisar ta sa ido domin yana ɗaya daga cikin ayyukanta na wakilci representation kenan. Game da tarin tilin duke da ake zargin zazzagawa masu mukaman siyasa a Najeriya kuwa shugaban hukumar kayyar albashin masu mukaman siyasa a Najeriya Malam Muhammad Bello Shehu ne ya ce ai a zahirin magana ma albashin da ake baiwa masu riƙe mukamin siyasan fa ya kasa. Kowane minista albashinsa bai fi miliyan ɗaya ba bai ma kai ba a wata. So idan kika kika tara su 48 a wata kin ga bai kai miliyan hamsin ba ki yi times miliyan hamsin sau sha biyu miliyan ɗari shida a shekara idan kuma kika haɗa shi sau hudu ya baki biliyan biyu da miliyan ɗari hudu a shekara hudu kenan kuma karki ce wai a'a da wani allowance da komi da komi wannan kuɗin shine da allowance nasu shi kanshi albashin idan kika duba shi duka-duka bai fi dubu ɗari biyu ne ko dubu ɗari uku da 'yan kai ba abin da yake sa yake kai miliyan ɗaya allowance allowance ne na gida na pa na mai gadi na koko da waye duk shi ne aka hada. aikin tuna da idan aka ce mutum ya zama minista baya ga albashi za a bashi gida za a bashi koko za a bashi direba za a bashi motoci za a bashi mai gadi a tsarin da kenan a 2007 zuwa 2008 aka ce an daina wannan sannan idan za ka bar aikin ka gama ka shekara hudu akwai abin da ake ce ma severance package shi ma duka-duka bai fi miliyan shida ba za a sallame ka hatta shugaban kasa idan ya gama shekara hudun shi abin da yake samu baya kai miliyan goma sha biyu shugaban ƙasar Najeriya. Duk da kwashe sama da sa'o'i biyar kafin yanke hukuncin kotu sauran karar zaben gwamnan jihar Kaduna dukkanin lauyin bangaren sun daddage cewa su suka yi nasara saboda kaɗai bangaren aka rusa. Ai ta riga ta kori karar daga farko. Ta yadda da mu cewa tun satin farko da aka fara zama da muka ce ta kori karar ba ta da hurumin sauraron karar ta yadda da wannan ta kori karar. Sau da aka shiga wancan ne mafi yawan mafi rinjaye mutum biyu suka ce a je a sake zaɓe a wayannan akwatuna. Ba su bai tabbata za a sake zaɓe ba har sai in ita jam'iyyar pdp ta ɗaukaka ƙara in kotun ɗaukaka ƙara ta ce a sake sannan za a sake ka san a tribunal ɗin alƙalai ne guda uku alƙalai biyu su ne majority kenan suka ce a je a sake zaɓe a ƙananan kuma guda hudu a ward ward guda goma sha hudu da ake ganin an yi soke-soken zaɓe ba bisa ka'ida ba shi kuma alƙali ɗaya ce ya tabbatar da abin da aka kama gwamna saboda haka hukuncin kotu shine na majority hukuncin yadda muke yanzu shine a je a sake zaɓe a jihar sai dai kuma tuni gan wannan ta rakar juna game da wannan hukuncin kotun sauran karakin zaben jihar Kaduna ya sa lauya mai zaman kanshi barista elsbar Abubakar gaya wa duniya cewa ai akwai sauran tafiya mai nisa. To abin da ya faru shine alkalai uku ne suka yi zama a shugaban su yace an kori karan jam'iyyar PDP da Isa Ashuru su kuma biyun suka ce a yi rerun. To wannan rerun din shine za a bi saboda waɗancan biyun su ne mafi rinjaye a cikin wannan abin da ya faru a gaban tribunal. Ko da shi na gefe guda din kuma shine shugaba? Eh ko shi shine shugaba. Majority ake bi. Kamar lauyan APC yana magana cewa kafin a je gurin da za a ce a sake zaɓe a wannan mazaɓin a samu wannan bambanci. Kotun ta riga ta amince da wani roƙo nasu na farko cewa a yi watsi da shari'a. To in dai aka ce an yi watsi da shari'a tun farko da wannan matsayin ne tribunal din za ta ɗauka. To tun da bata tsaya ga wannan ba har ta kai ga hukuncin ƙarshe. To wannan ruron din shi za a bi. To amma saboda wannan rudani abin da zai faru shine dukan su biyun za su yi appeal appeal din shine ake kiran shi cross appeal alhaji uba sani da jam'iyyar apc za su ce ba su yarda da wannan hukunci na cewar a sake zaɓe ba shi kuma isa ashiru zai ce ne ya je kotu ne a tabbatar mashi da a matsayin shine gwamnan jihar kaduna don haka shi ma bai yarda da wannan hukunci da aka bayar ba na riron to waɗannan abubuwan dole su za su je gaban kotun ɗaukaka ƙara ita ce za ta iya zuwa ta kawo daidaito ta daidaita su da da tutuwan da ake dubawa idan an ɗauka ƙara kuwa masaniyar harkokin shari'a kuma malamin jami'a farfesa nasara da ma'aliyu ne ci ai idan an tafi irin wannan kotuna abubuwan da aka faru a ƙasa ne akan karasa. Na ɗaya za ta ɗauko wani shaidu ɗin ta duba bisa ta ƙaddama da bayani da su da suka yi apil suka yi. misali su ce ai kotu ta kuskure domin nauyin ba da shaida ko evidential burden da ke kan wanda suka kai kara ba su sauke wannan nauyin a kansu ba kotu ta kuskure da ta yadda ma har sauke nauyin saboda kaza da kaza da kaza to ko tafi za duba irin wannan sai ta ce to kenan menene abin da doka ta sanar da akan duk mutumin da yake da da'awa ta irin wannan abin sai ce eh, kotu ta yi kuskure a duba kamata ta ko kuma abin da kotu ai daidai ne saboda ai sun kawo ballot paper guda dubu da biyar da kaza da kaza kuma dukkan su mun gani a jikinsu ba su tamba su ta ba komai in haka ne kuma to daga kawai an karbi kuri'a da kuri'a ta zo yadda take a tsoronta ba kaza ba kaza ba kaza kenan an karbe ta mazan shida koko a ko wasu sharuɗa kuma da za a duba yau dama anan nake so in tambaye ka prof idan aka shiga gaban kotu eh, ta ɗaukar ƙara shi wanda aka kai din zai kawo sabbin hujjoji ne ko kuma a'a hujjojin nan dai da ya bada daga su waɗannan su dubin gaba daya ba wanda zai kawo abu sabo a gaban kotu za a duba rekod abin da yawa kana a kotun shari'ar zabe ta kano ita a kansa za a duba a nan za a tsaya iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rafa iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi cikin kwanakin su ne suke kara wawusa. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da bakwai ne su yi sallamar sakin kujerun da da su ne suka numfasa. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zama ku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da da babu barusa. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kun mako ina Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya. To an gaida na Ikara wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na gaba. Alhamdulillah. alamin wassalatu wassalamu ala nabiyin alkarim sunana sani abdulmajid imam na masallacin jami'a ta zandar niger dan uwan musulmi a irin halin da muke ciki daga cikin abubuwan da muka yi bukata akwai haɗin kai da yaƙar kabilanci shuhar abin da mazo sallallahu alaihi wasallam yake faɗi mana yace inna Allah azza wa jalla kad azhaba ankum ubayyat jahiliya Allah mabuwayi mai daraja ya tahiya muku ya ɗauke muku girman kai na jahiliya wal fakhru bil aba da alfahari da uwaye da nuna asali mu sani cewa mutum iri biyu ne mu'minun taqiyun wa fajirun shaqiyun amma mutum ya kasance mumini ne mai tsoron Allah ko ma shi dan wani kabila ne ko kuma kuma wa fajirun shakiyun ko kuma fajiri wanda bai da rabu a lahira ko ma shi wane ne ya kai na da matsayi a cikin kabila annasu banu adama wa adamu khuliqa min turabin yace mutane dukkan su adam ne kuma adam an halicce shi da kasa ne to saboda haka nan dukkan ayyan tsoron Allah yake bambanta mu da addini la yantahiyanna aqwamun an fakhrihim bi abaihim to yace mutane ko su daina nuna alfahari da uwayensu da nuna asali في الجاهلية أولى يكونن أهون على الله من الجؤلان ko kuma mutum ya kasance buzuzu ma ya yi shi daraja ya yi mafi kaskanci akan buzuzu Allah ta allati tadfa tana bi anfiha buzuzu wanda yake ture kashi da kazamta da hanci shi wannan hadisi na Abu Dawud ya rawaito shi a Al-Albani ya kyautatar da shi kuma mu sani wani hadisi mazo sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa duk wanda suke kirari irin na jahiliya suna daga cikin jama'ar jahannama asabai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ko yana sallah yana azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yayi sallah ya azumi ko yayi ikrarin shi musulmi ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sakallahu khairan kafin mu karkare to kafin mu karkare masu sauraro yanzu ga labarai a takaice Akalla sojojin Nijar sha biyu ne suka mutu bayan wani hari da ɗaruruwan mahara ɗauke da makamai suka kai a kan babura a yankin kudu maso yammacin ƙasar a ranar Alhamis kamar yadda ma'aikatar tsaron ƙasar da ke yammacin afirka ta faɗa a cikin wata sanarwa sanarwar ta ce sojoji bakwai ne suka mutu a fafatawar yayin da wasu biyar suka mutu a wani hatsari da ya ritsa da su yayin da suke kai ɗauki domin ƙarfafa rundunar da aka kai wa harin sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto yan stoltenberg ya faɗa a ranar alhamis cewa sojojin ukraine suna samun galaba a hankali yayin da ake gwabza kazamin faɗa kuma a koda yaushe yana kira ga ƙawayenta da su ba da karin taimako inganta samar da kayan tsaro da kuma hanzarta kai makamai zuwa ukraine stoltenberg ya shaida wa manema labarai a cape cewa ƙara karfafa ukraine zai kawo ƙarshen mamayar rasha ne kuma za mu karkara shirin namu na safiyar yau juma'a sai kuma zuwa can an jima da hantsi ku ji mu da wani shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma hafiz muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labarai da dadi balawai da ya shirya kuma ya bada umarni sai wanda ya kula mana da na'ura ni aisha mu'azu nake ku sallama ma'asalam.